to muna ƙara godiya ga allah malaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta sha ɗaya ga wata ramadan wato yau laraba a alhamis ko? alhamis sha ɗaya ga wata ramadan <coughs> a hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai to jiya mun karanta sharuɗa na wajabcin azumi to domin mu ci gaba da kawo muhimman matsaloli na ga ya kamata mai magana a kan me yake bata azumi menene kuma baya bata azumi idan lokaci eh, zai wadatar a yi haka to wannan <clears throat> abubuwan da suke bata azumi Ah, kusan abubuwa hudu ne ko kuma biyar zuwa shida kamar yadda malamai suke bayani na farko aljima'u a wa ha وهو أعظمها ta تبعة wannan bayyanannen al'amari ne cewa jima'i da rana yana bata azumi kuma ne mafi girma shine mafi tsananin hukunci faman jama'a batala saumuhu mutlaqan duk wanda haka ya faru da shi ya yi jima'i da rana a watan ramadan to azumin sanan take ya ɓaci fa in kana fi shahri ramadan wa lam yakun musafiran wala maridan wajaba alaihi kafaratun muqallada وقضاء ذلك اليوم idan wannan ya faru ne a cikin wata ramadan kamar yanzu wannan wata da muke ciki to wanda haka ya faru da shi ba mara lafiya ba ne ba matafiyi ba ne to wannan ya zama wajibi ya yi kafara kuma ya rama wannan azumin da ya karya kafarar ita ce it ba itqo raqabatin mu'mina ya yanta baiwa mumina fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain idan babu baiwa kamar a halin da muke ciki yanzu to sai ya yi azumi wata biyu a jere ba tare da ya sha ruwa ba sai dai inda dalili na shari'a kamar rashin lafiya ko tafiya to ya iya shan ruwa saboda wannan dalilin amma idan babu ɗaya daga cikin waɗannan dalilai to ba zai sha ruwa a tsakanin azumin wata biyu din nan ba fa'illam ya staɓai a ba'ama na miskina in ba zai iya azumi ba saboda rashin lafiya ko wani dalili makamancin haka to ya zama wajibi ya ciyar da miskinai guda 60 wannan shine hukuncinsa wal kafaratu ala kullin min az idza kanat al-mar'atu mutawi'a to anan malam yana cewa kamar yadda shi namijin aka wajabta masa kafara to haka ma idan matar ta amince da shi wajen yin jima'i to ita ma akwai kafara a kanta amma idan tilasta mata ya yi to babu kafara a kanta sai dai ta rama azumin da ta karya na wannan yinin A الأكل أو الشرب ci da sha wannan suna ɓata azumi kai tsaye wa huwa isalu ta'ami aw sharabi ila al an tariq al-fami aw al-anfi أيا كان نوع المأكول والمشروب والأنف كالفم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما abin da ake nufi da wannan shine dukkan mutumin da ya ci ko ya sha kuma da sanin shi ba da mantuwa ba to azuminsa ya ɓaci sawa'un abinci ne ya ci ko kuma abin sha ne ya sha duk abin da ya kai ga cikinsa ta hanyar baki ko na'am ta hanyar baki to azuminsa ya ɓaci sannan aka ce idan dai abin sha ɗin ne kamar ruwa alal misali ta hanyar hancinsa to wannan ma yana karya masa azuminsa saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ah, wa baligh fil istinshaq ka shaƙa ruwa da yawa ka gamsar wajen shaƙa ruwa illa an ta kona sa'iman sai dai idan kana azumi to kaga wannan ya nuna Eh, shigar ruwa hanci har ya kai ga ciki to yana karya azumi don haka a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan azumi kake to ba za ka shaƙi ruwa da yawa a lokacin alwala ba lakin yan bage an yi ulama an alfama wal anfa dakilai dakilaini fi musammal jaw ولهذا يمضمض ويستنشق ويستاك وهو سائم Abin da malam yake so ya ce anan shine da hanci da baki ba sa cikin abin da ake ce masa jaufu jaufu shine ainihin ƙwaryar cikinka to baki baya ɗaukan wannan sunan hanci ma baya ɗaukan wannan sunan saboda haka kaga ya halatta a kurkure baki kuma a shaƙa ruwa kuma a yi asuwaki duka da rana a lokacin azumi wannan duk ya halatta kasancewar ka sa ruwa a bakinka ka kurkure baki wannan bai bata azuminka ba ko kuma ka shaƙi ruwa wannan bai bata azuminka ba kuma ana ina son na ce yin asuwaki ba lallai ne sai kawai da itacen asuwaki ba a'a har ma da brush da makilin wanda ake amfani da shi to duka wannan ya halatta a yi shi ko da da rana ne azumi yana nan bai ɓaci ba to abu na uku ma kana bi ma'anar akli aw shurb ka hukuni dami wal ibril mughadhiya لأنها تقوم مقام الأكل والشرب من حيث استغناء الجسم بها uku da yake bata azumi shine allurar da ake amfani da ita wacce take kasancewa madadin abinci ko kuma madadin abin sha to irin wannan allurar idan aka yi wa mutum ita da rana to azuminsa ya kare a takaice abin da ake nufi da wannan da mutum zai waye gari yana azumi kuma sai larura ta rashin lafiya ta same shi aka ce to ai za a ƙara masa ruwa irin wanda ake ƙarawa ɗin nan to wannan azuminsa ya kare saboda shi wannan ruwan yana da dukkan abin da kake bukata na abinci wanda zai baiwa jikinka ƙarfi da lafiyar da kake so kamar yadda abinci yake baka to irin wannan ruwa da ake ƙarawa yana karya azumi أما استعمال بعض الأدوية الخاصة بالربو والتي تؤخذ عن طريق الاستنشاق فقد أجابت اللجنة الدائمة عن ذلك akwai waɗansu magungunan da ya halatta a yi su ba karya azumi ba Kaman me kamar inhaler wacce masu ciwon asma suke shaƙa saboda larurar su idan ta taso to wannan malamai sun yi magana a kai musamman akwai allajnatu da'ima akwai kwamiti na fatawa a ƙasar saudiya a ƙarƙashin rabitatul alamin islami to wannan kwamiti na fatawa ga abin da suka ce dangane da abin da ya shafi shakar inhaler da abin da ya kama da haka suka ce wallazi yadhharu adamul fitri bi isti'mali hadha dawa istinshaqan suka ce abinda yake bayyana a fili shine azumi bai karye ba idan aka shaƙi irin wannan maganin na mai larurar asma ko wanda ya kama da shi lima taqaddama min annahu laysa fi hukmi al-akli wa shurb bi min al wujub domin ai abin da yake bata azumi kamar yadda ya gabata shine abin da ka ci ko kuma abin da ka sha to shi ko wannan shakar maganin nan ba ci bane ba sha bane saboda haka bai bata azumi ba wai juzu taqdiru fil aini wal udhni wal ittihalu ولو وجد لها طعما li'an na لأنها ليست منفذا ولا في معنى المفطرات وهذا على القول الصحيح من أقوال أهل akwai abubuwan da ya halatta mai azumi ya yi su da rana kuma azuminsa bai baci ba ya halatta babu komai cikin yin su shine a taktsiru fil'ain kamar ɗiga maganin ciwon ido wato da rana wani idansa yana ciwo ya ɗiga magani a idansa to wannan babu komai azuminsa yana nan ko kuma maganin ciwon kunne aka ɗiga a cikin kunne to wannan ma bai lalata azumi ba ko kuma kwalli mutum ya shafa kwalli da rana to wannan ma bai bata azuminsa ba ko da kuwa ya ji ɗacin maganin a cikin makogaransa domin maganin ciwon kunne ɗin ko maganin ciwon ido idan aka ɗiga shi to yana iya gangarawa ya tafi har ka ji ɗaci-ɗacinsa ko ɗanɗanansa a cikin makogaranka to wannan duka bai sa azuminka ya ɓaci ba domin ba abin da yake karya azumi ba ne wannan kuma ita ce magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai abu na hudu إنزال المني باختياره من غير جماع متين yayi sanadin fitowar maniyi daga jikinsa ba kuma tare da jima'i ba to kamar yaya kenan bi sababi takbilin ko dai saboda sumbanta ya sumbanci matarsa kuma da rana har hakan ya sa maniyinsa ya fito to azuminsa ya ɓaci aw lamsin ko kuma saboda shafa nan ma ya sa maniyinsa ya fito a na'in ko kuma shine ne ya yi wasa da hannunsa har ya jawo fitowar maniyin to duka wannan azuminsa ya ɓaci aw takriri nazurin ko kuma ganin wata matar da yake bashi sha'awa da take bashi sha'awa har ya sa maniyinsa ya fito to duka wannan yana karya azumi fa'ammal inzalu bil ihtilam amma idan a mafarki ne mutum ya gama niyi awi tafkiril mujarrad ko kuma a'a zama kawai yayi yana tunanin wata masoyiyar shi sai maniyin kawai ya fito masa fala yufsidu sawm to wannan bai bata azumi ba li'annahu laysa bi ikhtiyarihi domin ba da gangan yayi wannan ba ba da sa hakan ya zo masa ba saɓanin sumbanta saɓanin shafar mace saɓanin ya wasa da hannunsa har maniyan ya fito saɓanin ya yi ta kallon wacce yake sha'awa har maniyansa ya fito kaga wannan shine sababin haka amma mafarki da ya yi ya gama maniyi to ba shi ne sababin fitar wannan ba ko kuma a mujarradin tunani ya sa maniyin ya fito to wannan ma ba shi ne sababin haka ba saboda haka a wannan yanayi azuminsa bai ɓaci ba wala yufsidu siyama khurujul madhi wahdahu bi ayyi sababin kana ala alqawli sahih malamai suka ce azumi baya ɓaci saboda fitowar maziyi wannan kuwa shine ra'ayi mafi ƙarfi daga cikin ra'ayoyin malamai na cewa shi maziyi baya bata azumi ma'ana maziyi dama shi yana fitowa ne saboda wata 'yar karamar sha'awa kawai shi kenan kafin ka ankara sai ka ji ruwa na maziyin ya fito maka to irin wannan yar karamar sha'awa da har take sa maziyin ya fito to shi bai bata azumi ba kamar yadda malamai suka faɗi alkhamis matsala ta biyar daga cikin abin da yake bata azumi iqraju dami bil hijama shine fito da jini daga jiki ta hanyar ƙaho saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce أفطر الحاجم والمحجوم الحاجم wanda ya yi kahon azuminsa ya karye wal mahjumu da wanda aka yi masa kahon azuminsa ya karye da wannan hadisi yana cikin musnadul imami ahmad yana kuma cikin sunanu abi dawud hadisin da aka ruwaito daga shaddad ibn aus radiyallahu anhu to a ƙarƙashin wannan matsala ta kaho, babban malami a sheik abdulaziz bin baz rahimahullahu ta'ala ya yi magana a kan wannan ya ce amma zo dami min litta littahlili a ghairihi fasahihu annahu la yuftiru sa'im tunda an yi magana a kan kaho yana ta azumi saboda ka fito da jini daga jikinka to menene hukuncin kuma ka je asibiti a ɗauki jinin ka, alhali kana azumi ƙila ka ne baka da lafiya sai ka je aka ce to za a ɗauki jini a gwada sai aka ja jinin jikinka don a gwada ko kuma a'a wani ne bai da lafiya yana buƙatar agaji na jini sai ka ce to kai za ka iya bashi agaji sai ka je aka jinin ka. to duka menene hukuncin wannan to malam ya ce irin wannan baya bata azumi ka je an ɗaibi ka don gwaji ko don wani dalili to wannan bai bata azumi ba lakin idza ka fal'aula ta ila layl amma idan ɗaukan jinin ya yi yawa kamar wanda zai ba da agaji kenan na taimakon mara lafiya kaga wani za a iya jan kamar lita ɗaya na jini daga jikinsa to wani idan aka ja lita daya ko sama da haka yana iya samun dan rauni jikinsa ya samu rauni ya samu kasala watakila idan ma ba azumi yake ba sai an umarce shi da ya dan yawaita cin wa'insu abubuwa saboda jinin da aka ɗiba ya yi yawa to idan har yanayin haka ne za a ɗaibi jini da yawa a jikinka dan taimako to an fi so a jinkirta sai dare ya yi kaga lokacin ka sha ruwa baka azumi to a lokacin sai a ɗebi jinin tunda yana da yawa ko da ka ɗan samu rauni da kasala a jikinka to ba za ka samu damuwa ba domin da daddare ne kuma kafin asuba ta yi ka ɗauki sabon azumi a ƙila jikinka ya warware daga ɗan raunin da ka samu saboda ɗeban jini mai yawa da aka yi amma kuruju addami بالرعاف أو خلع السن أو, شن أو, أو شك الجرح والدمامل فلا يؤثر على الصيام لأنها ليست حجامة ولا بمعناها ولكن ينبغي الاحتراز منه احتياطا تعالى مالا يتي fitowar jini saboda haɓo wani yana azumi sai haɓo ya zo masa to menene hukuncin azuminsa tun daga haɓo ya zubo masa to wannan babu komai azumin sa yana nan sai dai kawai a lokacin da jinin ya ɗauke ya wanke hancinsa ya tsaftace gurin shi kenan. amma azuminsa yana nan babu komai da ya shafe shi au khali'is sinni ko kuma hakori ne ba lafiya kaje asibiti likita ya ce ai za a cire wannan hakorin. to kaga babu mamaki wajen cirewa jini zai fito to wannan ma babu komai saboda jini ya fito lokacin da ake cire haƙorin au shakil jurhi ko kuma rauni ne ya samu wani kuma wannan raunin ya sa jini ya fito masa to a irin wannan yanayi shi ma babu komai ga azuminsa azuminsa yana nan ko kuma maruru ko wani abu makamancin haka ya zama akwai buƙatar ma a tsaga marurin a fito da ruwan cikinsa don mara lafiya ya samu sauki to duka idan jini ya fito saboda waɗannan dalilan azumi bai ɓaci ba domin ba ƙaho ba ne kuma bai da kama da ƙaho ta kowace hanya to saboda haka ba za a ce yana da hukuncin kaho ba amma ana son duka nan abubuwa idan ta kama a yi su to a yi su da daddare saboda gudun kada jini kuma mai yawa ya dinga fitowa har a kasa control ɗinsa inda daddare ne da sauki amma inda rana ne kuma hakan jini da yawa ya sa ya fita wanda har zai iya kawo illa to kaga sai ya zamo ya yi tasiri asadisu a taƙayyu amdan lima rawa abu daud wa tirmidhi wa ghayruhuma an abi hurairata radiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرأه القيع فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء abu na shida da yake karya azumi shine at-taqayyu amdan wato yin amai da gangan mutum ya kakalo aman shi da kansa ya jawo aman to wannan azuminsa ya ɓaci saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa man zara'ahu alqay'u fala qada'a alai wanda aman ya zo masa ba shi ya jawo ba larura ce ta sa kawai aman ya taso shi kenan kuma sai ya yi shi to shi wannan babu komai a kansa azuminsa yana nan bai shafi wato aman bai shafi azuminsa da komai ba kuma babu wata ramuwa a kansa azumin bai ɓaci ma balle ya ramuwa yana nan da azuminsa wa manista ƙa'a fa alaihi amma wanda ya jawo aman da kansa to shi wannan azuminsa ya ɓaci kuma zai rama wannan azumi da ya karya to a takaice waɗannan su ne matsaloli guda shida da kuma waɗanda suka yi kama da su waɗanda malamin ya kawo a wannan littafi ko in ce jumlar malamai suka kawo a wannan littafi domin bayani akan menene yake karya azumi akwai matsaloli daban-daban da suka shafi hukunce-hukuncen azumi waɗanda nan gaba za mu yi su insha Allah ta'ala a cikin wannan littafin kuma ina ganin za mu taƙaita a wannan darasin da fatan abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka yi kure kuma muna fata Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya fahimtar da mu addininmu Allah ya sanya wannan azumi ya zamo sanadin gafara gare mu haza wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته